الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير حمد الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال رحمه الله تعالى وقال وكان بعد أكبر أكابر الشيوخ المتقدمين يقول يا معشر الصوفية لا تفارق السواد في البياض تهلكوا هل ينزو أتكين أبن ديشا في ilimi musamman ilimi na shari'a cikin bautan Allah matsaukakin sarki da muhimmancinsa maganganu sun gabata akan muhimmancinsa a musamman biyayya ga Allah da kuma riko da sunna ta manza Allah sallallahu alaihi wa cikin duk abin da mutum zai gabatar ya zama ya yi aiki a kansu. wasu daga cikin manyan magabata suke cewa ya ku tsokacin sufiya wanda kuke wa ma'ana kan ku laƙabi da sufanci ce la tufari kustawa da filbayabi ta halakku kada ku rabu da ma'ana waɗanda suke su ne mafi rinjayen jama'a masu riko da littafin Allah da suna mazala sallallahu alaihi wasallama ya zama kun tsame kanku za ku halaka ana duk inda za ku tafi ku tafi tare da waɗanda suke suna kan daidai shine kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bin jama'a Mana ina muku horo da ku tattaru da jama'a duk inda jama'a suka tafi ya zama nan ne riko da littafin Allah da suna manzala sallallahu alaihi wasallam to kar ku saba domin sabawa yana kawo wato eh, halaka قال وأما الكلمات التي تروى عن بعضهم amma wasu zantuttuka da ake rawaitowa daga wasunsu wasunsu zai su ce ku kyale masu da'awar ilimin nan ku koma ku yi riko da ibada ilimi ba abin nema ba ne ba abin aiki ba ne dai ka ji tsoron allah allah zai ɗaukaka darajanka akwai da yawa masu faɗa wannan magana sai kawai ai tsoron allah ne da ibada shi ke kai mutum wani matsayi amma ba ilimi ba ya ce akwai maganganu da yawa minar tazhidi fil ilmi wajen nesantar da mutane daga neman ilimi wal istighna'i anhu da wadatuwa daga ma ilimin ka kauli man kala kaman yanda wani a cikin su yake cewa nahnu na'khudhu ilmana min al-hayy alladhi la yamut wa antum ta'khudhunahu min hayyin yamut daga cikin ire-iren wannan wani yana cewa mu fa ilimin mu daga rayayye wanda baya mutuwa muke nemo shi muke karba ma'ana yana nufin daga wajen Allah kai tsaye yake karban iliminsa ya ce amma ku iliminku kuna karba ne daga rayayye mai mutuwa ana su suna ganin ba ruwansu da tsani na annabawa su suna ganin su karan kansu kawai suna da abin da za su neman kansu sani daga wajen Allah kai tsaye don haka ba sa bukatan karantarwa ta annabawa kuma babban madogaransu guda ɗaya wanda malam zai rushe ta shi ne a yadda suke kafa hujja da khidr wani mutum da annabi musa allah ya umarce shi cewa je nemi ilimi a wajensa dan suna cewa ai shi ilimin shi tsoron allah ne gadar masa ba wai neman ilimi ba ne wani ilimi ne da allah ya ba shi da har ma ya fa annabi musa sani to zai dinga kafa hujja da wannan wa akhar akar wani a cikinsu kuma waƙad ƙila lahu aka ce masa ala tarhal hatta tasma min wani babban malami ne ake kiran shi abdurrazzaq a sanani malamin zai imamu ahmad ibn hanbal babban malami ne na ilimin hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda yana da babban littafinsa da ake kiransa musannafu abdurrazzaq babban littafi ne da yake tattare da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam zai yawan gaske kuma babban malami ne fitacce wanda har za a ce imamu ahmad ya tafi neman ilimi a wajensa kasancewa cewa lallai malami ne babban malami ne a wannan lokacin shine babban malami a yankin yaman babu wani kamarsa aka ce ma wani shin ba za ka shirya ka je wajen abdurrazzar don ka jiyo hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba budan bakinsa sai ya ce ma na bis sama'i min abdurrazzar me za a yi da Hadizan abdurrazzar ai ba a bukata ya ce man yasma al wanda yake ji daga Allah ina ruwan shi da wani abdul razzaq har nan ba ruwan shi da hadisai ya ce ji daga Allah kai tsaye ke samun uh, umarninsa da haka ba ruwan shi da hadisai haka nan wani yake cewa al-ilmu hijabun bainal qalbi wa bainal lahi azza wa wai shi ilimi wani shamaki ne tsakanin zuciya da Allah duk wanda ya ilimi ba zai kai ga sanin Allah ba to kai ma mai sauraro daga ji wannan maganganun ka san cewa ba kan hanya suke ba a ilimi ba shi yake haska kama mutum hanya ba ya kai shi ga sanin Allah to an ce ilimi shamaki ne yana hana ka sanin Allah da aka kar ku je ku nemi ilimi shi yasa sai da sai a dankwafar da mutum a ce bari a baka eh, wasu addu'o'i da in ka karanta su ilimin zai zo maka ce ka je ka karanta kaza ilimi zai zo maka da ilimi sai ka sha shi ka nema ai a manzala sallallahu sallama ai sai da ya nemi ilimi ko Allah ya aiko da mala'ika jibril ya sanar da shi saboda haka ilimi neman shi ake yi kuma ilimi eh, wani eh, ni'ima ne daga cikin ni'imomin Allah madaukakin sarki da ya mabayinsa wa qaulul akhar wani kuma yake cewa idza ra'aita as-sufi yashtagilu bi akhbarana wa haddathana fa bil yadaka minhu cewa duk sufin da kaga yana damuwa da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ce haddathana fulan haddathana fulan ko akhbarana wana da wani yace wannan ba kai ba shi ka rabu da shi wannan ba mutumin gaskiya ba mutumin kwarai bane. wa qaulul akhar wani yake cewa lama lana ilmul harfi wa lakum ilmul wara mu muna da ilimi ne na harafi ma'ana kai tsaye daga Allah muke samun ilimin mu ko kuma ilimin ku a cikin takarda yake to dai irin waɗannan maganganun an samu daga wasu suna cewa ku rabu da malamai ba su da komai ku rabu da neman ilimi ba komai ba ne cewa na ku haza min alkalimati lati ahsanu ahwali qa'iliha an yakuna jahilan bi udri jahili malam sai musu uzuri yace irin wannan zantuttukan mafi mafi hanya saukin abin da zaka ce mai faɗan wannan maganar ma'ana jahili ne kana mishi uzuri da jahilcinka in ba jahili ba ba mai faɗa wannan magana ya ce au shaƙihan mu'tarifan bi shaƙahihi ko kuma mutum ne mai mabarnaci mai san wato kansa mai san zuciyarsa wanda yake ma'ana bayyana halinsa wa illa mala yace in kuwa ba idan ba idan ba haka ba kuwa falaula abdurrazzaq wa amsali in ba dan irin su abdurrazzaq din nan ba wanda suka kiyaye hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da dai ire-irensu walaula akbarana wa haddathana in ba dan akbarana da ake cewa da haddathana din nan ba ai lama wasala ila hadha amsali shay'un min al-islam da waɗannan ba su san komai a musulunci ba yanzu ba dan hadisan zaman Allah sallallahu ya zami mu san shari'a sai aka ce babu wanka da hadisan kai wa da su shi yasa yana wahala musamman a ƙarshen zamanin nan ko kuma umuman a tafiyar wasu daga cikin wannan bayan kaga suna neman ilimi su neman ilimi sun ajiye shi wani abu ne na bata lokaci kawai sai ga mutum kawai aikin shi ibada ibada ibada to ibada ba ilimi ba ta kawo sakamako mai kyau shi zai ga mutum ya shagaltu da wasu abubuwa ya ce ma yana yin raka a dubu a dare daya yana kaza yana karanta abu kaza so ɗari kaza so miliyan kaza amma ba ruwan da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda ko ya riko da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abubuwan baya ya sa ai manzala sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa tsoron Allah shi yafi kowa sanin Allah da bauta amma rasa'o'in da yake yi na cikin dare ba sa wuce goma sha ɗaya to kaga idan dai da zaka bi ta farki na kwarai sai ka yi irin abin da ya yi sai ka takaita akan abin da ya zo da shi Allah ya ce wa in to Uhu ta tahtadu in kun bi shi za ku samu shari'a haka nan man yuti rasula faqad a Allah to kaga manzala sallallahu alaihi wasallam farkin shi an gine shi ne akan ilimi da sani wani zai yi raka'a dubu din nan bai san me yake karanta a ciki ba wani zai ce ma ya zauna ya yi wuridi kaza miliyan kaza ko dubu kaza ko dubbai kaza a manzala sallallahu alaihi wasallam wata rana ya samu ɗaya daga cikin matayensa ai zai fita ya tafi masallaci sallah asuba ya same ta a zauna a waje tana addu'o'inta ya tafi ya dawo iske ta a wajen ya ce wai tun yaushe kike wajen nan ta ce tun da ka wuce ya ce mai kike yi ya ga ta tara tsakon kuni tana addu'o'i yake Ta ce ai tun da ka bar ni addu'o'i nake da azkar ya ce to wallahi na faɗi wasu kalmomi guda hudu sun fi wannan zaman da kika yi gaba ɗaya da abin da kika yi a ga ilimin kenan Ya yace subhanallahi adada khalqihi wa riba nafsihi wa zinata arshi wa midada kalimatihi wannan kalmomin duk zaman da kika yi gaba ɗaya guda ɗaya da na faɗa ta shanye su wani ilimi kenan ko da haka mutum yana iya zuwa ya sauka ya ma qur'ani sauka dubu ɗaya ka zo ka karanta aya goma ka ci shi saboda abin da ya karanta bai san me karanta ba ko ya canja ma wasu kalmomin ma ma'anarsu kai kuma ka tsaya kana bibiyan ayoyin nan daki-daki ɗaya bayan ɗaya kake yi yasa abdullahi dan abbas radiyallahu anhu mata rana yake cewa wallahi <clears throat> yace da na sauke alkur'ani daga farkon shi har karshe ban san me nayi ba gara na samu wasu turori marasa yawa an karanta sun fahimci abin da ke cikinsu. su yace ya fi mun akan in karanta haka kawai ban san me nake faɗa ba wani zai ce ba ya yi dawafi sau dubu goma wani ya yi kaza amma dawafin bai san me yake ba kewaye ɗakin Allah kawai ke me yake faɗa a zuciyarsa wani askari yake babu nutsuwa to wani sai ya yi ibada kaɗan sai ya wuce mai ibada mai yawa saboda Allah ba wai yawan ibadar yake kallo ba kyawunta da ingancin da yake duba kyau da inganci abu ake duba kai ne ka zo kai gida mai hawa ɗari amma kuma ba a inganta gininsa ba wanda ya mai hawa daya ya fi kadan mai hawa da nan zai iya rushewa ya zube gaba daya misali ne zai kaga wani gidan shiga shi gidan kasa ne amma ya fi wani wanda aka mammanne shi wani gidan ka kalle shi in an ce ka hau ba za ka iya hawa ba kana taka matakalan za ka kasa na zuba a irin su bane sai kaga gidaje suna ta zubewa karami na kasa kuma sai fi shekara nawa yana nan inganci ake kallo ba wai yawan abu ba shi inda yawa ake dubawa Allah da ya ce ah, liyabluwakum ayyukum aktharu amala Allah ce, cewa ahsanu amala inna Allah yuhibbu min al-'abdi idha 'amila amalan an yutqinahu Allah yana kaunar bawan da idan yayi aiki yakan kyautata aikin yanzu ka hada sallar magaribar wani da sallar magaribar wani zaka ga ba haji a ciki ko sallar azhar tun wani da azhar tun wani sai ka ga ba haji wani zai yi azhar inda komai a minti biyu da ruku'un da taratun da komai da komai da komai a minti biyu wani kuma zai yi a minti goma ba ga akwai bambanci wani zai ma sallar asham sallar tarawi a cikin azumi zai ma izu shida a gurguje wani kuma zai ma izu ɗaya kuma kowa ya san ya ji karatun da wannan da wancan ya san ina abin yake tafiya da yi haka ba wai yawan abu ake so a yi shi a gurguje ba babu ilimi ana son abin za ka yi shi ka yi shi da inganci saboda lada kake so a wajen Allah da abin da kake son lada a wajen Allah za ka tsaya ka yi shi da kyau kamar mai abin siyarwa ne inda ya abin shi da kyau ba ba zai samu mai siya ba wani za ga ya tara abinci da yawa ba a siya wani kuma za ga abin nashi kaɗan ne da ya fito sai a siya saboda nashi ya fi inganci don haka mala yake cewa idan ba don irin hadisan su abdulrazak din ba da sauransu ba musulunci ma ba zai zo ma waɗannan ba ya ce wa man a halaka ala gairi akbarana wa haddasana fakar a halaka imma ala kayalin sufi au ƙiyasin falsafi au ra'ayin nafsi wa ya ce duk wanda ya ce kada ka bibiye hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ma wani abu daban yace to ɗayan abu uku ne ko dai ya kai ka wato tunani irin na sufaye ko kuma tunani eh, ko ma'auni irin na masu tunani da hankalinsu ko kuma son zuciya duk wanda zai ce ka bar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yana so kai ka ga wani bata yace falaisa ba'da alqur'ani wa akhbarana wa haddathana illa shubuhatil mutakallimin yace bayan alƙur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi babu wani abu bayan su in ba shubuhoyi na wato masu magana ba da haka alqur'ani da sunna sune komai da komai wa ara'ul munharifin kuma zaka ga ra'ayoyi ne na masu kauce ma hanya wa khayalatil mutasawwifin kuma tunani ne irin na sufaye waɗanda suke jahilai wa qiyasul mutafazzifin kuma ƙiyasi ne an ce ƙiyasi abinda aka auna shi ba akan daidai ba Ya ce wa man fara ad-dalila dalla an sawa'is sabil duk wanda ya rabu da dalili in an ce ya rabu da dalili duk wanda ya ce shi ba ruwan shi da qur'ani ba ruwan shi da sunna to wannan ya bata wannan dalili sa dalika mushi hukunci batacce ne ke shi ba ruwan shi da aya ba ruwan shi da hadisi haka ko bauta zai yi ta Allah zai bauta ma Allah ne akan abin da yake ganin shi daidai ne a wajensa ba abin da ya zo a Qur'ani ba abin da ya zo a sunna ba to kaga duk wanda ya dauki wannan ka san cewa ya bata ai wani zaka ga yana cewa yana ambatan Allah tsalle yake ana kamo shi yana fizgewa kaga wannan wannan ya saba da ya saba da sunna suna nan da yawa ba musamman ka shiga wasu yankuna duk da kana ganin ana abu a ƙasar nan ka gani wata ƙasa zai ka ce na nan nafula ne wallahi zaka ce na nan nafula ne za ga wani zai zo da takalminsa ana kewaye shi ana tsalle ana tashi sama ana faduwa wai da ambatan Allah ake aka kalla sai ga jahilci ne gaskiya ai Allah ana ambatan shi ne cikin nutsuwa duk yanda za mu kai ga ambatan Allah ba mu kai ga annaba ba mu taɓa ganin annaba Allah suna irin wannan bautar ba wani kaga yana ga kayansa wani kaga yana burgima cikin kwata wani kaga yana tsalle yana tuma yana tashi yana fatuwa ya ce ma wai ambatan Allah yake kai babu ambatan Allah irin wannan ai domin babu nutsuwa a ai ita shi ambatan Allah nutsar da zuciya yake Allah ya ce alladina amanu wa taquma innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub wannan alqulubum la la tatma'in zukatan su ba a nutsa suke ba duk wanda yake wannan abin ka san cewa babu nutsuwa a tare da shi saboda haka malai yace duk wanda ya rabu da dalili to lallai wannan ya kauce ma hanya yace wala dalila ila Allah wal jannati fi wal kitabi was sunna babu wani abin jagoran da zai kai ka aljanna ko ya kai ka zuwa ga samun yarda Allah in ba Qur'ani da sunna ba waɗannan abubuwa guda biyu sune za su kai ka ga abin da kake nema cewa kullu tariqin lam yasabha dalilul Qur'ani was sunna fa hiya min turuqil jahim wash shaytanir rajim ce duk wani hanya da alƙur'ani bai raɓe ta ba ko sunna ba ta raɓe ta ba ya ce to wannan hanyar wuta ce kuma hanya ce ta shaidan wanda yake la'ananne korarre daga ni'imar Allah haka duk abin da za a gina shi ba akan littafin Allah ba da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kasancewa wannan abin ba daidai ba wannan abin ya kauce ma hanya wal ilmu ma qama alaihi dalil yace shi kuma ilimi shine duk abin da yake da dalili duk abin da za ka yi ka yi shi akan dalili me yasa kake sallah guda biyar saboda haka addinin Allah ya ce ai haka annabin Allah ya ce ai me yasa kake wutiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da ayi wutiri me yasa kake rak'atay al-fajr saboda ya ce ayi kaza me yasa kaza saboda ya ce ayi kaza ko me yasa kake kebance wata rana ka yi azumi na musamman kwana uku kana ganin yin hakan bauta ne ba Allah ne ce ba annabi bane yake ko me yasa kake kirkiran wasu addu'o'i na musamman ka tsare makanka cewa sai ka yi su a lokaci kuma kaza kuma adadi kaza saboda ina ganin hakan ibada ne ba wai Allah bane yace ai wai annabi bane ni ina ganin hakan kuzanci da Allah to haka babu dalili kenan duk abin da zaka yi ka yi shi akan dalili me yasa in aka dauki gawa ake binta ake ake ambatan Allah walla muna ganin hakan kyautata mata ne amma ba Allah bane yace ai ba annabi bane yace ai ko ai za a dauki ga dinga binta ana ana la ilaha illallah ko eh, la ilaha illallah zance ne mafi kyawun zance amma an ce an daugawa ai haka ko dai ana ganin hakan yin abu mai kyau ne eh tunani ne yake bada cewa yin hakan abu mai kyau ne eh yin hakan abu mai kyau ne amma waye ce ai Allah ne yace ai ko annabin Allah ne ya ce a yi ko kuma annabin Allah ya ga sahabbai suna yin haka bai hana su ba duk wanda ta tambaye shi ba zai baka amsa cikakkiya ba gamsashiya zai ce to ai addu'a ce ai eh to amma aka ce a daukan gawa haka shari'a ta ce a dauki gawa ko ba haka ta ce a dauka ba abin tambaya ne abu ne mai sauki yayi wani da ta yi tambaya zai gaji kaga waɗannan fasu ne mutanen banza ba ko ba maganar mutumin banza ba ne a wannan abin da kake yi shari'a ta ce a yi ko ba ta ce a yi ba shin yana cikin littattafan magabata ko baya ciki ba wani littafin magabaci da za ka ga haka baya cikin alkur'ani baya cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka karanta bukhari in kana ganin shine mafi ingancin littafi daga farkon shi har karshe babu ka karanta muslim ka karanta in ma kai ka ce kai mazhabar malikiya kake bi kan ɗan imamu malik ne ka ɗauko muwadda ka je kitabul janaza ka karanta ya ake ɗaukan jana'iza ya ake ɗaukan gawa ya ake yi da ita babu wannan a ciki to daga ina aka samu wannan mutane ne suke ganin yin abin yana da kyau kawai ko za ka iya ganin abu yin shi mai kyau ne amma menene shari'a ta faɗa a kansa ai ba mu za mu ce ga abin da yake addini ba ne Allah ne zai faɗa ko annabi ko kuma masana su fito su ce wannan abin da ake haka Allah yake ai in mu ba mu sani ba to sai ka samu abin nan da ake Allah bai ce ai ba sa bai ce ai ba bai ga ana yi yayi shiru bai hana ba kuma ba a samu wasu sun ce ayi shi hakan ba na sha yin misali musamman a cikin garin nan a garin nan muke wanda aka haife shi a garin nan ya san cewa shekara talatin baya ba a hakan an ɗaugawa shekara talatin kowa ya san ba a yi a ya kai talatin ku ne ba ku sani ka wanda suka fara a yi wajejen 1987-86 aka fara wannan abu wajejen 86-87 aka fara har wanda suka fara da yadda aka fara saboda haka kafin nan ba a yi to kaga abu ne wanda yake wasu ne suka ga cewa su yi shi kuma sai zo ya zama yin shi ya zama kamar ma addini ne in ma ba a yi ba sai a dinga ganin ga ba ta samu gata ba zuma da idi ne masu cewa a ragu a mota in ka zo ka samu mota in fara irin wannan abin ka ce to kaga ku dakata kar ku yi wannan to zai ce masa wannan ba motar ka bace wannan gawa ba ta ba ce za mu yi abin da yake Allah ya ce a yi ko kuma haka yake a addinanci abin da aka farar da shi ma'ana wannan wani ya saba da littafi da sunna ya saba da littafi da sunna sau da haka duk abin da ya zama ba a gine shi akan dalilin Kur'ani ba ko sunan manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan abin ba zai zama addini ba yasa imamu malik rahimahullahu yake cewa a zamaninsa sa yake cewa duk abin da bai zama addini ba a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa yace to ba zai zama addini bayan su ba ba yanda zai zama addini domin addini ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rayuwar shi ta kare ai shari'a ta cika sahabbai suka zo za su iya samun wani abu ya faru bako ne ba su san shi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tattaro ire-iren fahimtar su da yadda suka fahimci dalilai su ce to sun mushi hukunci kaza kuma duk abin da aka ce sahabbai sun taru a kansa an san cewa sahabbai adilai ne ba za su kirkira abin da yake ba daidai ba ne kuma duk abin da za su ce a yi din za su yi shi ne akan mene akan dalili in suka tattaru suka ce abu kaza ya zama kaza babu wani wanda zai ja da su domin sahabbai ne sun san zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi zamanin yasa da suka taru suka rubuta alkur'ani a waje daya ba wanda ya ce abin da suka yi ba daidai ba yanzu da al'ummar musulmi za su taru su ce to shi kenan alkur'anin nan a maimakon yana waje daya a rarraba shi a gugutsira shi ya koma ba waje daya ba wannan an saba ma ra'ayinsa bai an saba ma addini domin dukkan su a lokacin da aka yi wannan abin ba wanda ya fito ya ce bai yadda ba kenan abin ya zama addini da haka mu ba ma zo bayan su kuma mu kirkiri wani abu da ya saba mana su ba in muka saba ma ra'ayin su mun zo da ra'ayin mu kenan mun zo da ra'ayin mu to mala yake cewa duk wani abu shi ilimi abin da ya tsayi da dalili shine wannan fi'u minhu mai amfani na ilimi ilimi mai amfani yace ma ja'a bihi rasul wanda manzo ya zo da shi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wal ilmu khairun min alhali domin shi ilimi shi ne ya fi alkhairi fiye da abin da za ka tsaya ka yi na bauta da ana duk bautar da za ka yi ba ilimi a ciki to babu alkhairi a cikin mana an baka gine ta akan dalili ba babu wani abin na kai misali mutane su daura ma kansu cewa ranar juma'a rana ce mai girma bari su zauna duk ranar juma'a bayan sallar asuba su zauna a masallaci su karanta ayoyi kaza so kaza don neman kusanci da Allah wannan kaga ibada ce to amma za a tambaye su yaya dalilin ka me yace me yasa aka me yasa kuke haka to Allah mun ga abu ne mai yau zai ce to ai wannan ba addini ba kenan wannan ku ne kuka yi tunanin cewa ku yi shi amma bai zama addini ba bai zama karɓaɓɓe a dan Allah bai ce ayi ba kuma annabi sa bai ce ayi ba kenan kai da ka zo kai wannan abin da ba a ce a yi ba kai ne za a ce ka kawo dalili ni da na zo na ce abin babu dama asali babu ne ba a cewa ne dalilin ka na hanawa shi wanda ya kawo abin yana ce ka kawo dalilin me yasa kai tunda asali dama babu ne abin da babu sai ka zo da shi ya ce me yasa kai haka ni da na zo na ce wannan abin babu shi ba wanda zai ce me dalilin ka na babu shi saboda asali babu ne wanda ya fare shi ne za a ce me yasa ka faru kaza haka yana da kyau a fahimci irin wannan gaɓoɓi an gane ko yana da kyau a fahimci irin wannan gaɓa. kamar misali ne a ce limami ya idar da sallah in ya biyo ya fuskanci mamu sai ce kulhuwan lahu goma sha ɗaiɗaya da istighfari ɗari ɗari hailala kaza kaza ka wa yake yi wannan Ya ce ma addu'a ce ko to amma manzo Allah sallallahu alaihi ya yi sallah da sahabbai ko bai yi ba ya juyo ya fuskance su ko bai juyo ba ya ce su yi wannan ko bai ce ba to wannan shi abin tambaya duk wanda ka shi da wannan matakan kana kaiwa mataki na uku ya ce malam ba za ka yi bani ka bani amma dai kai ka san cewa dai wannan abin baya cikin abin nan saboda haka akwai abin da yake shi addini fa na Allah ne ba ba wanda ya sai zo ya ce abu kaza wai ibada ne ba ai wannan mutumin ba ce wai abu kaza ibada ne Allah ne sai annabin da haka ya ce shi ilimi shi ya fi alkhairi fiye da halin da mutum zai samu kansa a ciki ko na bauta ko wani abu ya ce domin al'ilmu hakimun shi ilimi hukunci yake akan abu wal halu mahkumun alayhi shi kuma halin da kake ciki hukunci ake masa shi ilimi ne zai zo ya ce wannan abin daidai ne ko ba daidai ba kai ba ka zuwa ka ce ilimin nan ba daidai ba ne domin shi ilimi asali haka yake ce Wani ilmu hadin Wani halu tabi'un shi ilimi jagora ne mai shiryarwa ne shi kuwa halin da za ka shiga na ibada mai bin ilimi ne ba ilimi ne yake bin ibada ba ibada ce take bin ilimi ai sai ka san Allah kafin ka bauta masa ko in baka san Allah da ka yi ka bauta masa ba ka fara bauta ma Allah haka kawai da tunaninka ko da ra'ayinka ba ko ɗanɗanan ka gana gan cewa a haka ne kamata haka ita ibada tana bin ilimi ne amma ba ilimi yake bin ibada ba ya ce wal ilmu amirun nahin wal halu munfidun ƙadinun shi ilimi umarni yake yi ko ya hani ita kuma ibada zartarwa ne da kuma karɓan abin da ilimi ya zo da shi kenan kaga ilimi yana sama da wannan hali sannan ya ce wal halu saifun in lam yashabhu al-ilmu fa huwa mihraqun fi yadi la'ibin yace shi hali da take gani ibada kamar makami ne idan baka iya aiki da wannan makamin ba idan ilimi bai raku wannan ibadar ba yace to zaka koma ne kana sukan kanka da shi a koma kana sukan kanka da shi yace wal halu martabun la jari, shi kuma hali da kake gani ibada ko wani yanayi da za ka zaban makanta na kusanci da Allah wannan abu ne wanda yake ba mai gudana ba ba kamar ilimi ba Ya ce fa illam sabbi ilmun idan ilimi bai rabi hali na bauta ba to alka sahiba hufin mahaliki wal matali zai kai ga mai wannan ibadar zuwa ga halaka Allah ya ba mu misali a littafinsa na wato eh, bal'an ibn ba'ura da ya yi ilimi bai yi aiki da ilimin nasa bai koma bautan nan ta halakar da shi saboda haka shi ibada din yana buƙatar ilimi mai amfani wanda shine zai zama jagora na kan ibadar duk abin da za ka yi kasan me yasa kake yi shi wani kawai yadda ya ga ana abu shi ma haka yake to shi addini babu wannan a cikinsa ra'aitun nasa ya falun dan naga mutane suna yi ni ma sai na yi sai ka tambaya menene hukuncin shari'a a kai ya ya kamata a yi kaza ya ya kamata a yi kaza ya ce walhalu kalmali yi utahul barru walfajin shi kuma hali da kake gani ya ce kamar dukiya ne sai ka ga mutum ba na kwarai ba Allah ya bashi hali ko na wata ibada ka ganshi mai san ibada ne haka nan mutum na kwarai ana iya bashi ya ce fa ya tabu nurul ilmi idan haske na ilimi bai rabu wannan wato halin ba to kana wa balan ala sahibihi sai zama bala'i akan mai wannan eh, halin alhalu bila ilmi yace ibada babu ilimi ka sultani alladhi la yazuhu an hiwa zi'un kamar shugaba ne da ma'ana tsoron Allah baya iya baya control din shi shugaban da ya zama bai tsoron Allah to haka ne mai ibada wanda yake bai da ilimi shugaba mana tsoron Allah farna zai yi tayya to haka nan mai ibada da bai da ilimi karshenta zai ta aiki ne kawai bai san me yake yi ba yana tsammanin aiki ne amma sai ya sadu da Allah ya ga cewa haba'an mansura ba komai da ya aikata alhalu bila ilmin kannari lati la ta'isa laha ce ibada fa ba ilimi kamar wuta ce da ba mai tsare ta wuta wuta ta kama tana tana ce in ba mai tsayar da ita to barna za ta yi to haka nan ibada yace naf'ul hali la yata'adda sahiba shi amfanin ibada yana takaita ne ga shi mai ibadar kawai amma ilimi da shi mai ilimin da wanda ya karanta duk amfanin na zuwa gare su ce, wa naf'ul ilmi kal shi amfanin ilimi kamar ruwan saman ya qaqu alabirabi zai je ya faɗa kan shuka wal akami da kuma kwari da tuddai wa butunul awdiyati da cikin kwazazzabai ko ina yana shiga wa madabiti shajar da duk inda za a samu tsiro to shi haka ilimi yake cewa da'iratul ilmi ta duniya wal akhirah yace wato farfajiyar ilimi ta yalwaci duniya da lahira wa da'iratul hali ku an ghairi sahibihi shi kuwa mai ibada iyaka kanshi ne kawai bautai shi kadai ta shafa dan shi kadai za a ba lada ba za a ba wani sa ba wa rubbama baqat anhu shi kanshi wani lokacin zai ji shi a takuri yace al ilmu hadi shi ilimi wato mai shiryarwa ne wal halu sahibu muhtadin bihi shi kuma hali wanda yake mai kyau ah, bin shi ake amma shi ilimi shine mai shiryarwa wa huwa tarikatul anbiya'i wa turatihim shi ilimi fa shine gadan annabawan shine abinda annabawa suka bar ma al'umma me suka bar ma al'umma shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa inna ma warathu al-ilma faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lalle annabawa ba su bar gadan taro ko titi ba abin da suka bari na gado shine ilimi duk wanda ya riko da shi ko ya ce ya riko da babban rabu shi yasa wata rana Abu Huraira yallahu anhu da ga yanda mutane suka ƙaurace ma ilimi a zamani bayan manzo sallallahu alaihi bai dade da koma ga Allah ba wata rana ya shiga kasuwa ya ga ana ta cin kasuwa ana ta kasuwanci ana ta harka a cikin kasuwa sai yayi kira yace ayyuhan nas ya ku yan kasuwa ku zo ana raba gadon annabin Allah cikin masallaci hannunka mai sanda musu ba su sani ba kowa sai bar kasuwar ne ce gadan annaba aka ce kawai sai suka shiga masallaci kowa zai bar kasuwar ne sai koma masallaci ce ana raba gadon annabin Allah za a yi wani ya dinga cewa to kila kayansa ne da wani abu da ya bari a je a karba albarkaci ko da suka shiga masallaci sai suka raba a raban komai suka ce ya abu huraira ya ka gaya mana irin wannan magana ah, ya ce kun ga can ana karantarwa nan ana karantarwa wannan shine gadon annabin da nake gaya muku kun bar shi kun koma kasuwa ce suka duba kuma suka ga cewa daga nan sai su ga malami na karantar da hadisi wannan na karantar da qur'ani wannan na karantar da ilimi abin yace to wannan shine gadon da ake raba da aka gwargwadon abin da ka samu gwargwadon abin da ka samu na gadon annabta shi yasa ai Hausa ma ake cewa malamai magada annabawa me suka gaji annabawa da shi ilimi ilimi suka gada a wajen annabawa saboda haka yace ilimi gadan annabawa ne ilimi shine gadan annabawa wa ahluhu asabatuhum wa wirathuhum kuma lallai masu ilimin nan sune masu cin wannan gada wa huwa hayatul qulub shi kuma ilimi raya zuciya yake duk zuciya da take da ilimi sai ka ganta a rayu. duk wanda zai yi aiki da ilimi da wanda zai yi aiki ba ilimi ba in ka kalli aikin su sai kaga da bambanci sai kaga da bambanci yanzu ko mutane biyu ne ka ba su jari wanda zai yi aiki da jarinsa ta hanyar ya zamanantar da jarin ya zamanantar da kasuwancin sai kaga ya fi wanda bai iya kasuwancin ba bai san komai ba haka komai da ilimi ne ilimi shi yake raya zukata wa shifa'u wa nuru kuma yana yana haskaka ma'ana kwakwalwar dan adam ilimi yana haskaka ma dan adam kwakwalwa wa shifa'u sudur kuma yana yana maganin damuwa ta zuciya kana cikin wata damuwa baka san yanda zaka yi ba ko wata ibada kayi ta kana kokonto kamasu, ko ka aikata wani abu wanda hukunci ne na Allah baka san menene mafita a ciki ba dole sai ka je ka tambaya kana zuwa an ka tambaya zai ce to ka samu waraka ce wallahi akramaka Allah damu wannan na fi shekara goma tana damu wani haka zai zai ce ma ce kullun na yi alwala sai na ji kaman alwalan nan ba ta yi ba wani zai ga ya samu ciwon kokonto in ya yi alwala sai ya maimaita ta so goma ko so sha biyar akwai mutane masu wannan cutar to me zai warkar mishi da wannan cutar ilimin ya sani yana zuwa wajen malami zai ce kaga maganin wannan shine da kaya alwalan nan ka tabbatar kaya alwala shiga kai sallaka duk wani kokonto a je shi shine da ma ya ribuka ila ma la ya ribuka duk abin da ke kokonta kake kokontan sa rabu da shi ko ma abin da baka kokonta shi kenan haka kokonto na zuwa ma a je shi ci gaba da ibadarka haka sai kaga ka samu waraka ko wata mu'amala ta kasuwanci mutum ya shiga abin ya yi ta mishi susa a zuciya yana masa yawo ce ni fa an ce min akwai wani wani nau'i na tallafi da gwamnati take bayarwa an ce in ba da kaza za a ban kaza ko in cika kaza za a yi kaza duk ba ana cika ba <laughs> wani yana nan in ya cika abin na abin zai ta damunsa an ce fa amma in na biya eh, kasan farko wanda ya bani din sai na tura mishi kaza a abin nan dinsa ko ko in na karba za a ban kaza shi ma zan bashi kaza to ya matsayin wannan wani za ka ga ya shiga damuwa ya rasu yadda zai ba wanda zai wayar masa da wannan kai akan wannan sai malamai za su ce masa wannan abin halal ne ko haram ne ko akwai shubuha a cikinsa ka rabu da shi duk ana samun wannan abubuwa ko mutum ne zai zo misali ya ce aka rama lawo an min aihuwa yaron da aka min aihuwa sunansa ya fado daidai da ranar idi kuma ina da ragon layya <laughs> wani zai zai ce mato yanzu ina yanka ragon layya na ai ya wadatar a kan nan suna ko <laughs> wani haka zai ce ma kuma shi daga sai yake yana ganin hakan in yayi shi kenan ya wuce a ya je tsuntsu biyu da dutse daya ce a wannan ba haka bane kowanne da matsayinsa layya daban ragon suna daban ilimi ne yake cire ma mutum damuwa a zuciyarsa wani za ka ga ko sallah ne ya ce a'a ga yanda ya saba ramar sallah a'a in yayi kaza ga abin da yake amma abin yana damun shi ya rasa ya zai me zai wayar masa me zai cire mishi wannan damuwar ilimi ne haka al-ilmu ma da yace shifa'us sudur waraka ne ga damoyi da suke cikin zuciya riyabul uqul kuma wato kaman abu ne da yake wanke hankali yake wanke kwakwalwa dan in kana cikin jahilci in ka sani sai kaga jahilcin ya tafi kuma wa lazzatul arwa kuma rai ma yana samun nutsuwa da ilimi wa unsul mustawhishina wanda ya shiga cikin dimaucewa to yana samun ɗebekewa ne cikin ilimi wa dalilul mutahayyirina wanda ya rude shi kuma jagoran shi shine ilimi wa huwa al-mizanu bihi tuzanu aqwal wal a'mal wal ahwal shi kadai ne ma'aunin da ake auna zance da aiki da duk wani abu da zaka yi na ibada da ilimi za a auna shi duk maganar da kai misali mutum ya zo ya ce aka rawa kan lawa ni fa yau na yi wani abu fa na ce na saki mata ta saki dubu kasan dole zai zo ya tambaya ce ma da ya matsayin wannan sakin dubu na ce ko na ce mata wallahi daga yau ba ni ba ita ya matsayin wannan kuma fushi ya yi faɗa kuma in ba ilimi ba ba abin da zai gaya masa matsayin wannan magana inda zai shiga wajen yan kasuwa idan ai wannan damuwa ka ce muka rabu da mu mai kasuwancin nan <laughs> kasuwa zai ce ni na gwana da wannan maganar in dai siyan abu za ka yi doka siya amma wannan maganar je ga masallaci ka tambaya waje ka samu limanin da ka tambaye so da haka ilimi shine ke warware maganganu mutum zai faɗi wata magana ilimi ne zai ba da matsayin wannan magana a'a maganar nan ya matsayinta maganan nan saban Allah ce ko ba saban Allah ba ce maganan nan daidai take ko ba daidai ba ce duk abin da zai baka matsayi akan wannan abin shine ilimi kuma aikin nan da nayi daidai ne ko ba daidai ba wani zai ce zakata ce da na cire? misali idan mai shanu ne yace da na cire zakkar sai na ga mutanen da zan ba su zakkar in na ba su saniyar bayan da za su yi da ita don haka sai na ba su kudin na saya saniyar shi ta dawo gida kenan wani haka zai ce ma. na ga ba su da bukatar sanya, don na ba su sanya ba sanya ah, almuhim Allah ya ce ka cire ka cire biyan ka cire abinka ba gana ka dawo da ita kuma ai ya suka yi da ita kashewa suka yi siyarwa suka yi yanka ta suka yi mai wannan duk ba ruwanka kai dai ka cire haƙƙin Allah ka bayan ya suka yi da ita ya suka yi da ita wannan damuwar su ne haƙƙin su to kaga in ba da ilimi ba za a yi a san wannan abubuwa kuma yanzu misali wani makiyayi ne a daji yake wallahi bai san menene zakka ba waya san bai sanya ake cira zakka ba wani manomi ne bai san in ya cira hatsin nan yaushe kamata ya cire shi ba a ranar da ya girbi ne tun kafin a murje shi zai bayar ko a cikin abin nan ɗinsa zai bayar kuma nawa ya kamata ya bayar kuma wa ya kamata ya ba wannan duk ilimi ne zai nuna ma cewa ga yanda za ka yi ga yanda za ka yi wa ya ce aka rama kallahu ni ba kuɗi nake da shi ba kadara nake da ita gidajen haya ne da ni sun kai goma kuma ana biyan kuɗin haya ya zan cire musu zakka ya ce a motoci ne da ni ya zan cire musu su ce ina da motar da nake hawa ta kai miliyan goma za a cire mata zakka ko ba za a cire ba kaga wannan matsaloli ne duk da suke cikin al'umma me zai kama mafita a wannan ilimi ne kawai zai amma duk ibada ka ka yi sallah raka a dubu ɗaya ba za ka gane me ake nufi da wannan ko ka kwana kana wurdi cewa kana so ka san menene hukuncin zakawa abin da ba ka sani ba sai da ilimi baka ilimi yana da bambanci abu ne da Allah maɗaukakin sarki ya fifita ɗan adam da shi akan komai ta dalilin ilimin nan ne ba Allah ya ɗaukaka annabi adam akan mala'i Allah ya tambaye su abu ba su sani ba yace annabi adam menene wannan abu Allah ya ga musu eh, annabi adam ya ga musu Allah yace lalle annabi adam ya samu wannan daukaka da me Allah ya daukaka shi da ilimi saboda haka mala yake cewa wa huwa hakimu shi ilimi fa shine alƙali al-mufarriqu bayna shakki wal yaqin wanda yake bambancewa tsakanin abin da yake tabbas ne da abin da yake na kokonto wal ghayyu war rashad shi yake bambancewa tsakanin shiriya da bata wal huda wa dalal wannan shi ma shiriya ne da bata bihi yace da ilimi ne yu'rafu Allah ake sanin Allah duk ibadarka in baka nemi ilimi ba za ka san yadda zaka bauta ma Allah wa yi ubadu da shi ake bautan Allah wa yuzkaru ta hanyar ilimi ne aka sanya za a ambaci Allah wa yuwahhadu da shi ake kadaita Allah wa madu ta hanyar ilimi ne ake gode ma Allah wa yumajjadu ake girmama Allah wa bihi ihdada ilaihi salifuna kuma ta hanyar ilimi ne wato masu kusanci da Allah suke kusanta da Allah wa min tariqihi kuma ta hanyar ilimi ne kadai wasala ilaihi alwasiluna masu zuwa ga Allah suke kaiwa ga Allah duk sai ta hanyar ilimi wa min babihi ta hanyar ta kofar ilimi ne dakala alaihi alqasiduna masu nufin da Allah suke shiga zuwa ga Allah yace bihi tu'rafu shara'i'u da ilimi ne ake sanin shari'ar Allah yanzu ba da ilimi ba ya za ka yi maka karanta Qur'ani yanzu shikenan kawai sai a zo a ce kawai baka taba koyan babbaku ba ko baka yi ko ba zai a baka qur'ani a ce ka karanta ba za ka yi karantawa dole sai ka je ka koya sai ka san cewa wannan in an mushi alama kaza a sama ana nufin za a karanta shi da kaza in an mushi alama kaza a ƙasa ga yanda za a karanta shi idan aka ɗaure shi ga yanda za a karanta shi dole sai ka san wannan haka da shi ake sanin shari'ar Allah wal ahkam da hukunce-hukunce wa yatamayyazu al-halalu min al-haram kuma da ilimi ne ake bambance abu kaza halal ne abu kaza haram wa bihi tusalu al-arham mala yace kai da ilimi ne ma ke sadar da zumunci ya za kai ka sadar da zumuncin ka wallahi sai ta hanyar ilimi ya za kai ka san cewa wannan nau'i na mata sun haramta a gare ka waɗannan halal ne a gare ka sai ta hanyar ilimi wa bihi tu'rafu marabil habib da shi ne ake sanin abin da yake yardar da Allah wa bi ma'rifatiha wa mutaba'atiha yusalu ilayhi min qarib kuma ta sanin ilimi ne da bin ilimi za a kai ga Allah madaukakin sarki yace wa huwa imam kai shi ilimi fa kamar liman ne a masallaci duk wani abu bayan ilimi yake bi yace wal amalu ma'mum shi aiki kamar mamuni ilimi shine liman in baka ilimi ba za ka yi aiki sai ka fara aiki kafin ka sami ilimi sai ka yi ilimi kafin ka yi aiki shine ayar da Allah ya ce ma annabinsa fa'alam annahu la illallah ce ka sani sai Allah ya gabatar da sani shi sa Imam Bukhari Allah ya masa rahama a littafinsa sai ya ce babu al'ilmi ƙablar amal babin ilimi gabanin aiki sai ya kawo wannan ayar a ƙarƙashin wannan babu yana nufin sai ka san Allah kafin ka bauta ma Allah an baka san Allah bai za ka bauta ma Allah ba da za ka bauta masa shi yasa masana Allah suka fi kowa iya bauta Allah suka fi kowa tsoron Allah in sun kiyaye Allah ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al'ulama bai ce al'umala ba bai ce al'amilun ba lallai masu tsoron Allah yake cewa humul ulama su ne malamai haka nan Allah ya ce yana ɗaukaka darajar masana ne akan wanda ba masana bai yarfa illahu ladina amanu minkum walladhina da ilma daraja. Allah yana ɗaukaka darajar masu ilimi akan waɗanda suke ba su da shi wa huwa yace shi jagora ne wal amalu tali shi kuma aiki mai bi ne wa huwa sahibu fil <clears throat> shi ilimi shine aboki cikin wato daki eh, in kana zaune wal muhaddithu fil khalwati shi kake zance da shi ka samu kebantuwa wal anisu fil wuhshati kuma shine mai ɗebe kewa lokacin da ka shiga cikin halin wato kunci da damuwa wal kashifu an shubuha shi yake yayi ma wato wasu abubuwa masu rikitarwa wal ghina allazi la faqra ala man zafira bi kanzi yace wadata ce da babu talauci bayansa. sa shi yasa cewa shi ilimi wato bambancin shi da dukiya shine shi ilimi in ka same shi zai tsare ka dukiya kuma man ka same ta sai dai kai gadin ta ilimi gadin mutum yake yi dukiya kuma gadin ta kake yi ko akwai wanda baya gadin dukiya duk dukiya ka sai dai wallahi ka neman mata gadi kai ne kai can ATM a wancan bankin a wancan sabin wannan pin din ba za ka bari kowa ya abin nan ba kana nan kana da tattalin sa kana so sai ka mata hidima to shi ne in ka same shi shi kuma sai ya tsare ka duk wani abin da za a ma ilimi zai kare ka ba zai baka ka shiga cikin barna ba ba zai kakka ka kai ga halarta ba to shi kiyaye mutum yake dukiya kuma kiyaye ta ake ko wannan bambancin ka ɗauka ka san cewa ilimi wani abu ne babba Ka shi tsara mai ilimin yake yanzu wani malamin abin da zai da ba za a iya taɓa shi ba wanda wani bai zai ba ga malami ne zai yi wani abu wallahi ba za a iya taba shi ba ana ganin mene wannan rigar ake gani wani zai ce wallahi in ba da akrama kallahu bane wallahi ba za mu kyale shi ba haka ne ko wa ya tsare shi ilimin ne ya tsare shi sai ga wani akrama kallahu ya zo ya yi maganganu ya faɗa abin da zai faɗa zai ga yana zaune daren kuma ana tsoron a taba shi ce ka san ka san taba su sai a hankali wani haka zai ce ma ko ce ba ba ba wai ba ba ba fada da malam ba abin da zai je ya biyo baya ke gani abin da zai biyo baya ke tsoro da haka shi ilimi wata riga ce da take ba da wani kariya da yana wahala ilimi fa har na zamani da kake gani ba wai ilimin shari'a ba kawai don ka san daraja ilimi yanzu idan likita ya sa wannan dan farin farar rigar nan yana tafiya kake ganin shi wani ma ka dinga jin tsoron karka je ma kusa da shi kuma shi ma in ya saka sai dinga jin kamar da ban yake da mutane shi yasa ko me ko me bada kaki kati ma zai ce shi ma bari ya dan ara me bada kaki kati shi ma dauko wannan farani ga ya ba yana ta yawa a asibiti eh, likita zai ce ya dauki ara wannan abin da masu ilimi shi ma ya raba a gabansa me shara ma zai sa wannan rigar ma'ana ana duba abin da yake ciki ne symbol ne wani alama ne da yake nuna cewa wani abu ne babba saboda haka ilimi abu ne wanda yake mai girma ya ce walkana kullabi la bai'ata alaman awa ila hirzi ya ce shi ne wato mafaka wanda duk wanda ya nemi mafaka da shi to ba wani abin da zai same shi muzakaratuhu tasbih muna zo ne mu ƙara za wannan gabar don muhimmancin ta ce bitan ilimi kaman daidai ke da ambatan Allah mana ka buɗe littafi kana bitansa kana duba littafi shari'ar Allah kaman kana tasbihi wal ba'du anhu jihad ka tashi ka ne ka tafi neman ilimi kaman jihadi amma Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah bihi tariqan ila aljanna duk wanda ya dauki wata hanya ya tafi dan neman ilimi sai Allah ya hore mushi hanya shiga aljanna ta wannan dalili wa talabuhu qurba neman ilimi kusanci ne da Allah wa badluhu sadaka ka ba da ilimin da Allah ya baka kuma wannan sadaka ne wa mudarasatuhu ta'dilu bi tu'dalu bis siyami wal qiyam yace wato bitan ilimi da karantarsa yace yana daidai da azumin nafila da sallar dare shi yasa imamu shafi'i wata rana yake cewa wato Eh, da mutum ya yi sallah na fula raka a biyu gari ya zauna karanta ilimi ya fi masa lada saboda na fula raka a biyu kai kadai za ta amfana amma ilimin ka karanta mutane da yawa zai amfana ya ce saboda haka wannan amfani ya sa eh, neman ilimi ya fi na fula raka a biyu ya ce wal hajjatu ilaihi buƙatar mutane ga ilimi ita tafi bukatuwarsu da abinci da abin sha dan adam yana bukata abinci ko amma yaushe yake bukata abinci ilimi fa sai ka sai ka ji baka da sani kake ba ko yaushe kana bukatar ilimi shi abinci fa in misali mai cin abinci so uku ne a ini sai lokacin nan zai bukaci abinci amma ba za ka zauna ka ce a'a sai lokacin sallah ya zo na tambaya ake sallah ba tun kafin lokacin sallah ya zo za ka san me hukuncin sallah shi yasa yaro tun yana karami ake nuna masa ga yanda zaka bauta ma Allah ga yanda zaka yi kaza ga kuma ba a daina neman ilimi har mutum ya mutu ba a taba daina neman sa dan shi ba da makura Allah ya ce wa fawqa kulli bi ilmin alim shi ilimi ba da ba da iyaka kuma duk yanda ka kai da neman ilimin ka wallahi sai dai ka nemi iyaka abin da Allah ya sanar ma ba za ka kure shi ba a kure shi sai ka ga wani malami yayi fice an ce ba a taba yin malami kamar sa ba ana tafa ana tafa ana tafa sai kaga an yi wani malamin zai amanta da wancan ai wani kamar ba a taba wani sai shi ba haka ilimi yake kana iya zama malami ɗanka ya taso ya ka sani kai kai ilimin a gaban ka yi karatu kuma ya wuce ka ko kana iya zama malami almajirin da ka karantar da shi ya fito ya fi ka sani haka shi ilimi wata baiwa ce kyauta ce daga Allah to amma babban abin da ake so shine mutum ya sami ilimi mai amfani domin shi ilimi makami ne mai baki biyu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wal qur'anu hujjatul laka aw alayka shi alqur'ani ko dai ya zama hujja akan ka ma'ana ya tsaya ma ko kuma ya zama hujja a gare ka ya kare ka saboda haka ilimi in ka san shi ka aiki da shi ka amfani da shi ka ci ribarta in ba ka yi aiki da shi ba ba ka yi amfani da shi ba ya ci riba a kanka to zaka ilimi mai amfani shine abin da ake bukata shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne na Allah ma karantar da mu yake ya ce Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ya Allah ina roƙonka ilimi mai amfani don akwai ilimin da bai da amfani duk ilimin da mutum zai yi shi ya gadar masa da girman kai da riya da wulakanta mutane da rashin biyayya ga Allah da saban Allah ai gara ba a yi shi ba kuma shi ba yawan shi ake duba ba amfani shi ake duba ba haka ilimi mai kaɗan mai amfani ya fi ilimi mai yawa da bai da amfani ya fi da yawa wanda bai da amfani haka a gaba malin ya kawo maganganun magabata akan wato shi muhimmancinsa idan a dunkule wannan babin abin da yake nuna mana duk yanda ka kai da bautarka ga Allah ka je ka nemi ilimi ba yanda za ka yi rayuwa ba ilimi yanzu ilimin mukan da ake a makarantu na zamani ana neman zaman duniya ne kuma dole ne ta sa ake neman su duk al'ummar da aka ce ba ilimi a cikinsu al'umma ce wacce take lalatacciya shi yasa ake kiran wannan al'ummar wasu malamai kuma abin da suka faɗa haka ne suna cewa wannan al'ummar sunanta al'umma ta ilimi suna kiranta ummatu ikra domin farkon abin da Allah ya saukar ma da annabin sa sallallahu alaihi wasallam shine ikra kai karatu shi yasa duk lokacin da aka zauna aka ce ba za a yi karatu ba to an lalace ke A rashin karatu yana kawo barna da yawa ne rashin sanin Allah rashin sanin shari'ar Allah rashin sanin zamani ilimi mataki-mataki ne kuma kala-kala ne daban-daban ne kowanne kuma yana da matsayin shi yasa ba za a zo a ce ba ilimin zamani ba ilimin zamani matukar bai ci karo da wata manufa daga cikin manufofin shari'a ba ilimi abu ne mai kyau yanzu da aka gama cewa a daina karatu a daina karatu ba ilimin boko ba waye kun ga an zauna lafiya Walla ba zauna lafiya ba amma da aka koma yanzu ina masu da'awar suke ina magana cewa boko haram ne yanzu an gane ba an gane cewa ba gaskiya bane an gane cewa ba ci gaban al'umma kawai ta hanyar ilimi duk al'umma da ba ta da ilimi ba ta da ci gaba duk al'umma da kaga ta ci gaba to kayi bincike sai ka samu cewa al'umma ce da aka gine ta akan ilimi musamman ilimi na sanin Allah na sanin shari'ar Allah domin shi ke daɗa buɗewa a san sauran ilimin muka haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanar da mu abin da ba mu sani ba kuma an ya sanar da mu ya sa mana sanin ya zamanta mai amfani a gare mu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu